نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da biyar da watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na rijalun wani sa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi akan shaksiya ta 27 shine abu talhat al-ansari sautuhu fil jaishi khairun min alfi rajul wanda sautinsa a cikin rundunar yaƙi ya fi mutum dubu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan shaida da abu talhat al-ansari sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu talhat al-ansari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma wa min bani akwali yana cikin 'ya'yan kawunan annabi kamar suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyarsa wa ahadu a'yunil badariyin wa ahadu nuqaba'i al-isnai asharata al-isnai ashara laylatal aqaba abu talhatal ansari ɗaya ne daga cikin wato manya-manyan wato mutane jagorori waɗanda suke um, su ne jagaba a cikin lokacin yakin badar kenan sannan su ne ɗaya daga cikin uh, wakilai mutane guda goma sha biyu ɗannan lokacin da aka yi bai bai'atul ba babba ne a cikin bai sunansa zaid bin sa'al ibn al-aswad amma ya fi shahara da abu talhat al-ansari amma sunansa shine Zaidu ibn ashal Zaidu ibn sahal ibn al-aswad al-khazraji al-bukhari وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم abu talhat al-ansari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kansa cewa sautu abu talhata fil jayshi khairun min sautin abu talhatal ansari a rundunar yaƙi ya fi mutum ɗari in ji annabi sallallahu alaihi wasallama riwayar imam ahmad cikin waɗanda suka yi riwaya a gare shi akwai wato agolansa shine anas dan malik anas dan malik agolansa ne ma'ana shine mijin mahaifiyar anas ibn malik ita ce ɗan musulmi za mu faɗi ya aka ya zama agolansu insha Allah akwai kuma zaid bin khalid al-juhani shi ma ya yi riwaya daga gare shi da kuma abdullahi dan abbas da kuma ɗansa mai suna abdullahi ibn abi talhata al-ansari waɗanda duk sun yi riwaya daga gare shi da fi lafzin a wani lafazin annabi cewa ya yi sautu abi talhata fil jaishi khairun min alfi rajul sautinsa kawai a cikin rundunar yaƙi ya fi mutum dubu gudunmawarsa shi shi kaɗai ya kai gudunmawar mutum dubu ƙoƙarinsa shi shi kaɗai ya kai ƙoƙarin mutum ɗari wa fi riwayatin la sautu abi talhata ashadda ala al-mushrikeena min mi'a a wata riwayar annabi cewa wallahi sautin abu talha sautin sa kawai akan mushirkai wato yana da tsanani akan mutum mutum mutum wajen guda ɗari abu ishaq yake cewa anna abatan hata min man shahidal aqabata wa badra yana daga cikin wannan suka halarci yakin bai'atul aqaba da kuma yakin badar kun san dai alala da matsayin sahabin da ya halarci yakin badar yana daga cikin yan aljanna take annabi ya musu alkawari kuma Allah ya musu alkawari duk wanda ya halarci yakin badar to wannan Allah ya yafe masa zaman kwata kwata bai da laifi a gurin Allah Allah ya yafe masa Allah ya yafe mana wani hadisin hadisi ne sahihi ingantacce um, da isnadi mai kyau zawajuhu bi ummi sulaim bi ummi sulaim aurensa da yayi da ummu sulaim ya auri wannan mata mai suna ummu sulaim ya aka yi aure ta an anasin an ruwaito daga anas shi wannan anas shi agolansa ne kala ya ce khataba abu talhata un musulmin faƙalar amma inni fika laraziba wa ma misluka ولكنك كافر فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره أنا سكت شوى أبو طلحة الأنصاري ya nemi auren mahaifiyarsa Un umm musulun sai take ce da shi amma inni fika la ba. ni dai ina ƙaunarka ina son ka wa ma yi yurad kuma ba irin ka ne in ka zo neman aure za a kore ka a juyar da kai ba sai dai illa ka guda walakin naka rajulun kafir ko walakin naka kafir sai dai kai arne ne kai kafiri ne kai a lokacin bai musulunta ba fa in tuslim fa zaka mahari in har ka musulunta to musulunta kadin nan ita ce wato sadaki na musulunta ka kai ka karɓi kalma ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine sadaki na la as'aluka ghairahu ni ba na neman ka bani wani abu ba shi ba shine la as'aluka ghairahu ba aslama wa tazawwajaha ya musulunta ya kuma aure wato abin da ya faru shine ita um musulmin babbar mace ce cikin manya-manyan mata a madina kuma tana da hali kuma aka ce kyakkyawar mace ce da wahala ka samu matar da tafi um musulmin sannan tana da matsayi a wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ma aka ce ba kowane mutum ne ya isa ya auri un musulmi ba tun a wancan zamanin ba to ta auri baban anas mai suna malik ya yi tafiya a tafiyar da ya yi sai ya mutu a can kaga ta zama mutu ba ta miji kenan da sai ta zauna tana zaman ta daba kuma zaman dai babu miji to shi wannan abu talhat al-ansari zaid bin sahal ibn al-aswad shi kuma babban mutum ne shi ma kuma mai kuɗi yana da kuɗi da yawa sannan kuma yana da matsayi a cikin mutanensa sannan ba mutum ne haka wato wanda ba a san da shi ba a sanannen mutum ne ko mai daraja min bai ne ƙaunihi a tsakanin mutanensa kaga babba ya haɗu da babba kenan to yana cikin wannan hali na kafircin da ya samu labarin mijin un umm musulmi ya rasu malik baban anas kenan sai ya je ya aika mata ya ce a gaya mata yana santa da aure to un umm musulmi mace ce mai aƙida mai madufa kuma mai riko da addininta yayin da ya aiko cewa yana son ta shine sai take gaya masa cewa ni ina ƙaunarka kuma irinka mutum mai matsayi irinka ba shi ne wanda zai zo nemi aure a juya da shi ya ce bara ba shi ba Ta ma kana da illa guda illar shi ne kai kafiri ne ba musulmi ba ne kai kafiri ne ba musulmi ba ne ba wannan yake nuna cewa ashe yana da kyau mace ta yi riko da aƙidarta ta yi riko da manufarta kuma ta tsaya a kan tarbiyyar da ta samu ta musulunci kowaye ko zai zo neman aurenta kada ta zauna ta sauka daga kan manufarta don wani ya zo neman ta saboda yana da wani abu na duniya a rufe ido a manta kada a yi magana saboda yana da wani abu na duniya kaga wannan babban mutum ne mai hali ne mai matsayi ne amma sai da ta bayyana masa aƙidarta ta ce kai kafiri ne amma ka musulunta in ka musulunta musulunta ka kawai shine sadaki na wannan kuma sai nuna mana a ce ashe ya halatta a yi a sadaku bil manafi a yi sadaki da wani abu wanda ba kuɗi ba don ba dole ne sadaki ya zamanto kuɗi ba kun fahimce ni bai sai ke cewa malli bi zalik to ya zan yi na musulunta wa zai bani kalma ta ce tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ka je gurin manzon Allah shi nan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya manzo Allah da ya hango shi ce ja'akum Abu Talha wa ghurratul islam bayna ainihi ga Abu Talha ya taho nan naga ƙunar musulunci a tsakanin idanunsa ga alamar sanan ya musulunta ko zai musulunta ya zo ya karbi kalma kuma wannan kalmar da ya karba shine sadakin um muslim aka ɗaura musu aure ya jarabtu kuma ya fitinu da wannan mata ya so ta ya ƙaunace ta sosai ta yadda kuma Allah ya jarrabe shi da ita jarrabawa da samu da ita din sai Allah ya ba su ɗa a farko wannan ɗan yana kaunarsa yana son sa an ce yana dawowa gida sai ce ai na bini na ɗana idan mutum yana son mace zai so danta da suka haifa tare ina ɗana gashi nan wata ran Allah ya jarrabu ɗan da rashin lafiya ashe rashin lafiyar na akali ne kasan kullum duk lokacin da mutum ya dan kwararransa akan wani abu to sai Allah ya jarrabe ka akan wannan abu matukar ka sa ranka akan wani abu guda to sai Allah ya jarrabe kuma ko da dadin musamman ka nuna fifikon shi akan sauran yan uwansa to sai ga ya samu tsautsayi a tattare da shi Wani kaga yana yawan rashin lafiya wani abu dai da zai ta sosa maka zuciya ko kuma ka ga ya zama a makaranta kuma bai da kokari ya zama da ikin yaro ko kuma in baka ci sa'a bai fanɗari, fandare ga shi ka fi so kuma shi ne bai da addini ya zama mashayi baya son sallah baya son karatu baya son kaza baya son kaza ko kuma uwa uba Allah madaukin sarki ya rabe ka ya dauke shi ma gaba daya ya mutu shikenan to ya fitinu da wannan yaron Allah da ya dora masa rashin lafiya a shirafin lafiyan na mutuwa ne wata rana ya fita kafin ya dawo sai yaron ya mutu abu talha wa ya san irin yadda zai shiga in ya samu labarin mutuwar yaron nan saboda in bayi da lafiyan nan kullum ya zo ya shiga damuwa lokacin yaron bayi da lafiya na cikin damuwa da bacin rai to lamarin ubangiji ko daban ne sai ya ɗauki kayansa fasaha ta irin manyan mata waɗanda suka san ya kamata kuma suka samu tarbiyya ta addini kuma suka san hakkin mazajensu a kansu yayin da yaron nan ya rasu ta lullube shi ta gyara shi ta sa shi akan gado can gefe ta rufe shi abu talha ya dawo da daddare bai ci abinci ba sai yake tambaya abin da ya fara tambaya ce yaya jikin ɗana sai ta ce da shi ai yana cikin wani yanayi wanda ya fi na da mana yanzu ya fi samun sauƙi ma ta yi masa kinaya tun da da yana wahala yana shan wahalar cuta to yanzu ya ma mutu a ya samu hutu ba shi kenan ba to haka ta gaya masa ba ta ce ya mutu ba ta ce a yanzu ai yanayin da yake cikin ya fi na da sai ji daɗi ta kawo masa abinci kuma a riwayar aka ce ta yi kwalliya ta tsabtace jikinta kamar yadda kowace mace ta kirki ta gari ta ke wa mijinta idan ya dawo da daddare ya kamata ya same ta cikin tsafta da kwalliya ba ya zo ya same ki cikin datti ba kazanta da baki wanka ba ko ki ce ya tsaya ya jira ki sai kin yi wanka ki fito daga ban daki duk wannan su'u tarbiya ne rashin tarbiya ne kafin miji ya dawo duk an yi wannan an gama haka ake to ta riga ta gama komai ta kimtsa kanta ta yi duk abin da mata suke yi wa mijinta wa mazajensu ya ci abinci ya zo ya kwanta ya biya bukatarsa da ita kaddarar ubangiji da Allah ya so ya kaddara wani abu sai da suka gama zai tashi zai tafi masallaci kenan da su ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce shi ya abu talha ya amsa ta ce zan maka tambaya ya ce bismillah ta ce da shi yanzu kai ne ka ɗauki kayan ka ba wasu mutane aro ko wasu mutane ne suka baka wani abu aro ka yi amfani da shi zuwa wani lokaci za su karɓa sai daga baya suka zo suka ce suna son a ba su kayansu don allah sun yi laifi kuma za ka ba su ya ce ba su yi laifi ba kuma zan ba su kayansu wanda mun ba na ba ne ai sai ma musu godiya sai ta ce to ɗanka Allah aro ya baka kuma ya karɓi kayansa habba ai sai ajiyar zuci sai ya rufa ta da fada ya ce yanzu yaron nan ya mutu ba za ki gaya mun ba da daddare ki banna na zo na ci abinci ki banna an na zo na yi kaza na yi kaza na yi kaza alaƙar namiji da mace sai yanzu za ki gaya mu wannan maganar ta ce ka yi haƙuri waltasbir waltahtasib ka yi haƙuri ka nemi lada a gurin Allah zuciyarsa ta so su akan mutuwar yaron yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga abin da wannan mata ta yi min kaga abin da wannan mata ta yi min yaron nan ya rasu tun jiya da daddare ta bani dai kaza ne kaza ne kaza ne kaza sai manzo Allah yake cewa a arrastumul Layla, a wannan daren yanzu da ya wuce kun sadu da juna da kai da ita ya ce haka mana ba sai da ta fanni ba abin nan ta min bayani sai manzo Allah ce barakallahu lakuma fi ghabiri kuma. Allah ya muku albarka a cikin saduwar da kuka yi a cikin wannan daren wannan abin da ya shuɗe ubangiji Allah sa albarka a ciki da dalilin wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi musu arzikin wani dan kuma aka sa da wannan daren da ya sadu da ita kuma sai aka samu cikin kuma Allah ya ba su ɗa mai addini shine wannan abdullahi ɗin mahaddacin ƙur'ani sahabi kuma ya aka ce shi kansa ya dai ta haifan ya sai da haifi ya wajen tara gaba su mahadacin alƙur'ani kaga ya Allah ya albarka wannan shine isar yaya aka yi ya aure ta kuma da ya zo aurenta tun da shi Anas ɗan Malik ɗan gidan Malik ne ba ɗan shi bane Anas lokacin yana yaro da aka ita ta taho da shi kenan shine agola ɗan da mace za ta taho da shi daga gidan wani tsohon mijinta ko da ya sake ta ko kuma wanda yake ya rasu ta shigo da shi wannan gidan shine ake ce da shi agola to anas dan malik agolan abu talhatal ansari ne Allah ya sa mutu albarka ta samu cikin nan har ta haife shi tana haifansa abu talha ya ce wa anas ɗauki wannan yaro ita un musulmi ta ce wa anas ɗauki wannan yaro ka kai shi gurin manzan allah ya masa addu'a aka ɗauki wannan yaro jariri kanin anas kenan wanda suka haɗa uwa ba uba ba ya kai shi gurin annabi manzan allah sallallahu alaihi ya ɗauki wannan yaro ya sa dabino a bakinsa ya tauna ya tsiyaya masa wannan ruwan dabino ya masa addu'a wannan shine ake ce da shi tahnik idan an yi wa mutum haihuwa ya tauna dabino ya zuba ruwan dabinon a cikin bakin yawon yana jaririn ya masa addu'a ya sa masa suna aka sa wa yaron suna abdullahi allah ya yi wa yaron albarka ya zama babban mutum mahaddacin qur'ani shi ma kuma ya ta samun 'ya'ya mahaddata qur'ani ta dalilin addu'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ummu sulaim mace ce babba wadda sabai ma suna kai mata ziyara gidanta saboda matsayinta a wata riwaya aka ce manzon Allah ma yana kai mata ziyara irin manyan matan nan ne masu matsayi to wannan kenan abu talhat ansari a kala sabi da yake cewa fa ma sami'na bi maharin kana qattu akrama min mahari um muslim al-islam sabit yake cewa mu ba mu taba jin wani sadaki ba mu taɓa jin sadakin da yake da karamci ko yafi karamci yafi girma da matsayi irin sadakin un umm musulun ba wanda ita sadakin ta ma shine musulunci ma gaba daya a wannan malamai suke faɗa cewa shi ya halatta a bada sadaki ba sai kuɗi ba wanda mu yanzu mun saba in za a yi aure sadakin sai dai an bada kuɗi to ya halatta a yi sadaki da ilimi mutum ya zo yana neman auren yarka bai da kuɗi na ba da sadaki sai ka ce to sadakin ka shine ka je ka koya mata bulugul marami da ubdatul ahkam a gidanka ka koya mata ta iya ta iya sallah ta iya ibada ce to alhaji na gode Allah ya saka alkhairi a zo daura aure a ce to an daura auren wane da wanci sadaki fa zai koya mata bulugul marami da umdatul ahkami Allah sa albarka kaga aure yayi albarka ko ba ku bane ko kuma ya koya mata qur'ani duk an yi tunda wani yazo zai auri wata mace wata mace ce ta bada kanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai karba ba wani bawan Allah yake cewa ya rasulullah in lam yakun laka biha haja fa zawwijniha ya manzon Allah idan baka da bukata ki ka aura mu ita annabi ya ce iltamis walau khataman min hadid je ka nemo ko da zobe ne na karfe ya buga ya buga ya buga bai samu ba ba ka da komai ce a duniya ban da wannan dan mayafin da yake jikina ban da komai amma ni kuma ina santa to shine manzo Allah yake tambayan sa me ka haddace na alqur'ani sai ya gaya masa ya rike sura kaza sura kaza bai ma haddace qur'ani duka ba to ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi zawashuka ha ma ma'aka min alquran na auren maka da ita da abin da ke tattare da kai na alqurani ma'ana ka je ka zauna da ita ka ta koya mata qur'ani kuma wannan yana da kyau kwarai da gaske mu ma dai a nan masallacin mun aura mun daura auren da yake sadakin sa qur'ani ne ibu sittin a gurin nan Allah ya zo za a daura auren yarsa da wani ni ban ma sani ba zo mun gama ce to sadaki ba sai na ga dattijo ya zaro zungure da qur'ani babba ma sha Allah tabarakallah mai manya manyan baki ya dauko ya miƙo ya ce gashi nan izo 60 ina jin ko shaidu ne anan ko kuma Allah zai sa albarka cikin wannan auren wato amfani irin wannan zai iya yiwa wani mutumin kirki ya zo yana neman yarka bai da sadakin sai ka sauƙaƙa masa bai da shi bai da wanda zai biya masa ka sauƙaƙa masa ka ce in je kawo ko ya koya mata ƙur'anin kaga yi wani abu ne mai kyau ko ka sa shi je maka noma a gonarka ko ka sa shi faskari ko ka sa shi zama yaron shagonka na shekara biyu shekara uku ka ce na baka ita amma ka zama yaro na di ya halatta shi da sadaka bil manafi in wannan yawwa kamar yadda kissa ta zo ta annabi Musa da wannan bawan Allah inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin zan baka yata da sharadin zaka yi mun aikin kodago shekara takwas shine sadakin yata in ka cika na goma ma ba laifi ba ne ba to wannan kenan fahimtun to wani abin mamaki shi wannan abu talhat al yana da wani ra'ayi a cikin sahabbai wanda ya sha bamban da sauran wato shi yana ganin cewa kankara ba ta karya alwala a ba ta karya azumi kankara ba ta kare azumi ruwan sama idan an yi ba ana yi da kankara ba wata ran an zo ana yin yayyafa ruwan ana ruwan sama kuma ruwan hadda kankara kuma yana azumi sai aka ga ya dauki wannan kankara din yana ta ci yana dauka yana ci yana dauka yana ci sai aka ce da shi a ta'akul wa anta sa'im abu talha za ka zo kana cin kankara ko kana shan kankara kuma alhalin kai na azumi ya ce kwarai wannan albarka ne daga Allah albarka ne daga Allah hadisi ingantacce sahihi riwayar Imam Ahmad malamai suka ce hadisi ya inganta amma tsakani da Allah wannan ra'ayinsa ne a cikin sabon hadinsa ne Allah ya fi masa amma tabbas kankara tana karya azumi an gane ko yawwa to yana da wannan ko da wata rana a tambaye ka wani sahabi ne yake ganin yana azumi in ya sha kankara kankara ruwan sama fa azuminsa bai karye ba shi a wajensa to wannan ya saba wa sabai kuma sabai sun saba masa da haka a nan za a yi aiki ne da me da aikin sahabbai mafi rinjaye haka imamu zahabi ya kawo wannan kisar a cikin sirar alamin nubala da ya zo tarjamar abu talhata al-ansari wa fi riwayatin annaha qala lahu a wata riwayar ita matar ta sace masa ta yi da shi ma misluka yurad ba irin ka bane in yayi in ya zo nema ake koransa walakin na kamru'un kafir sai dai kawai kai kafiri ne wala uridu mahran illa islam ni kuma ba na son wani sadaki sai musulunci yanzu ba tunani da zurfin tunanin wannan matar ba kaga ai ta taimaka masa ta dalilin ta ya musulunta ke yanzu wannan kaga zai nuna cewa ashe don mutum ya zo zai auri wata mace sai ya musulunta ba za a ce ya musuluncin sa bai yi ba dan Allah ya yi ba dan ya aure ce ina fata ana fahimta ai ba zai a ce kuma dan ya san ta kuma zai koma kafirci ba da haka shi ya halatta ya fa faman bi zalik قالت النبي صلى الله عليه وسلم واي زي باني كلمة سيتش منزل الله فانطلق يريد هو ya tafi yana neman annabi yana nufatan manzon Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ja'akum abu talha wa ghurratul islami baina hadayhi ga abu talha ya zo muku ga alamar musulunci tsakanin idanunsa guda biyu wannan riwayar imam tawalisi ne a cikin musnad dinsa wannan hadisin yana nuna mana wato a ah, matsayi da kuma zurfin tunani ita kanta umu musulmin din kamar yadda muka faɗa a matakin farko ma wannan yana da kyau mutum ya dora wa yarsa akan irin wannan aƙida ta gari kai ka yi ƙoƙarin tarbiyyar da yarka kuma ka nuna mata duk wanda za ta aura ya zama mai addini ne kada wani ya zo neman ta ba mutumin kirki ba ta shiru ta zuba masa ido ta karɓe shi saboda abin da yake hannunsa ka gina yarka akan wannan tarbiyya kada kada kada kada kada ta bi wani saboda kwaɗayin abin hannunsa a'a ta bi shi saboda addini to amma matsalar shine yanzu abin da ke faruwa da iyayen da 'ya'yan gaba ɗaya al'amuransu sun rataye ne akan neman duniya da kwaɗayinta duk wanda ya zo neman aure kawai rigarsa ake dubawa da me ya zo da mota ya zo da keke ya zo da babur ya zo mai ya mallaka yana da kaza baya da kaza wani irin in ma ma'aikacin gwamnati ne wanda irin aiki yake yaya albashinsa duk sai an binciko yaya kaza kullum abin da ake kenan wannan bai dame su ba in dai yana da kuɗi to ko bai da addini za a bashi yana da kuɗi bai da addini za a bashi to ga wannan ai musiba ne ko a bawa 'ya'yan a ba su wata dama a hannunsu su wanda su za su aurar da kansu sai mutum ya ce wa yarsa sai abin da kika zaba in kin ce kina so kenan ba ruwa na ni ba daidai bane yar ka kan zaka yi ba shawara ai duk shekarun da ka dauka ne mata tarbiyya da wahala ya tashi a banza ka zo ta dauki wani ta abin nan kaga ba daidai bane ba akwai kuskure kwarai kwarai kwarai akan yin wannan akwai kuskure ba karami ba wani wata baiwa Allah ta zo take take fatawa daga wani gari ma ta zo ba nan garin take ba a auri wani mutum mashayin giya dan caca kuma mazinaci wallahi yarinya karama tana makaranta ma ta zo ya mata ciki ta haihu tun da ta haihu nan tun kafin ta haihu ma da ta ɗauki ciki ya rabu da ita baya kula ta baya mata komai har gida nan suka zo kamar za ta mutu tana cike da bakin ciki da damuwa ta ce mai shan giya ne mai caca ne kuma mazinaci ne ta ce duka duka bai wuce kwana hudu ba ya dawo mana gida motar da yake hawa an cinye ta a caca ta yi masa magana ya kunduma mata a shari'a ce ba ubanta bane ya sa shi a makarantar boko ya je samu matsayin da ya samu na ce to ya aka kika aure shi ta ce gaskiya sansa take yi na ce to ga sakamakon soyayya ku kina gani a yanzu na ce iyayenki ba su baki shawara ba ta ce iyayenta sun gaya mata suka ce gashi gashi mutumin nan an ce ma baya rike aure kuma mashari ne mai kaza kaza ne ta ce wai Allah zai shirye shi na ce to yake je ki ta zama ki jira sai Allah ya shirye shi kenan ita dai dan Allah a ba shawara ya za ta yi na ce ai abin da zaki yana hannunki ta ce wallahi rabanta da shi yanzu sun kusan shekara sun mafi shekara wani ɗa babba a hannunsa ta ce babu alaƙa da shi ta zo ya dawo da daddare ta kuka ya ce mata shi fa a ƙa'idarsa duk lokacin da ya sadu da mace sau uku ya riga kammala da ita ƙarar gaya mata ya ce da ita da banza duk ɗaya ne a wurinsa in za ta zauna ta zauna an bar ta zauna ba ta kama gabanta to yana da kuɗi ke za duk uban da ya zo aurar da yarsa ya roƙi da kuɗi kudi kudi kudi bai rudu da addini ba wallahi ya yi hasara kuma ya cuci yarinyar wanda ku ta fafatawa da ita ku ta bugawa ku ta bugawa da ita akan abin da ya shafi aƙida da addini kuma mu taimaki mu kuma wajen mai ma za ka ɗauki yarka je kai ta inda za a wulakanta ta ya je mata ciki ta tara masa yaya ɗaya biyu uku kawai ko roma ita ya dama da ita ko bare haɗu ta da kuɗin nasa ba shikenan ta zama matsala ta zo zama ba zawara kai ta neman ya zaka yi ita ba zan maka nemi mai rufin asiri daidai gwargwado ka hada su je su ta zaman su ba ni ila yawmil qiyama amma ka je ka ba da ita ga mutumin da yake canja mata istibdalin zaujin makana zaujin aka ce ita din ita ne matarsa ta tara yarinya karama ba da uniform ɗinta ta zo na school of hygiene wannan school of hygiene ɗin da uniform a cikinta to wani abu wallahi iyaye tsakani da Allah ana yin sakaci wato kuma da da abun nan ni ban wai yanzu wai siriki na ne ya taimaki ya taimaki sirikansa nawa nawa ne zai dauki yarsa ka dauki yarsa ka ba ka dauki yarta ka ba wa mai kudin wanda yake da halin yana da kaza bai taimake ka ba ko sai da tumatir na naira hamsin bai taba kawo ma gidanka ba ko ba ka bani ba to amma an samu mai kudi mai addini wannan abu ne mai kyau mai wadata mai addini wannan abu ne mai kyau nurin ala nur amma duk kudin su wallahi in bai da addini ake.